الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بيان هكا ينقوى للبي إيه ما تمسو البركة درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجع أنفق لي كوانو وتابا سنامي تابا كيف أي zan muku magana ne akan tambayoyi guda biyar kowace ta tambayi kanta abubuwa guda biyar amma kafin haka ku fara da rubuta wannan addu'ar kun shirya Allahumma mattiini bi sam'i wa basari wa lisani وبجميع ما أنعمت به علي فلا أعصيك بها يا رب العالمين كن اللهم كربتا متعني كربتا بسمعي بسمعي وبصري ولساني وبجميع ما أنعمت به علي ما أنعمت به علي فلا أعصيك بها يا رب العالمين أنا أبنجي كجدني دائي da ji da ka bani wani kurma ne ka hana mai ji to ni ka bani to Allah ka sa in ji daɗin wannan kyautar kuna ji na wanda ya amfani da kunni wajen jin ƙarya da kiɗa ya bai ji daɗi ba ya more ne na banza kawai duniyar shaɗan to shi ne ma'anar magana ne bisan Allah kuma ka jiyar da ni daɗi da gani da ka bani mai amfani da kallo da gani kallon saƙo to ai bai more ba kun gane ko ke kuma kina roƙon Allah ya sa ki more mu wannan kyautar da Allah ya baki biyu kenan ka jidda ni daɗi da furuci na wani ya tashi magana sai dai ya furta zagi da ƙayyata haka ai lam ya tamatta bi hadhihi ne sannan kuma wa bi jami'i ma an amta bihi alai ya ubangiji duk ma abin da ka ni'imta ni da shi to ka ji yadda ni daɗi da waɗannan abubuwa ɗin fala a wanda a dalilin ka ba zan saɓe ka ba ya rabbal alamin wannan babbar magana ce kun rubuta ta ku karanta ji fala asika ya to shikenan ina fata kun rike wannan addu'ar kuma mai tata sauran addu'o'i da duk suke da yani ma'anoni masu kyau musamman addu'o'i ma'afurai da aka samu cikin hadisi sunan wannan wuri ya sunan shi ummul ummul ku gaya mini ummul qura sau nawa Allah ya faɗa a in kin sani ki gaya sau ɗaya sau biyu sau ko sau hudu lambar kawai za ku bani sau biyu jamil to tambaya ta gaba a wace sura da wace sura to masha Allah ina ji an'am sura mai lamba shida aya ta nawa wala ta yi kokari sun ta faɗa wuri na biyu fa la na'am shura su kenan wuri biyu da aka ambaci umul qura umul qura ina ce makka ce to ku bani ayar mana cikin al'an'am malama a eh, tun da ke ka bada kawo ayar Ayar ta nawa ce a gurguje wannan muna kiran shi sata a fara da misali ta baka lashe kafin mu je ga darussan ko wannan shura kenan na fi son ku fara daga sama tukun an'am ta shida ce ai shura sura ta arba'in da ce ku ɗauko daga sama ku je ƙasa وهذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يؤمنون به وعلى صلاتهم to kun ji nan Allah ya ambaci umul qura madalla yace wa hadha kitabun wannan fa littafi ne anzalna mun saukar da shi da rai kai manzon Allah mubarakun mai cike da albarka wani littafi ake nufi wani littafi kenan yawwa sai Allah ya ce mai musaddiqul ladhi bayna yadayhi littafin da ke gaskata littattafan da suka zo kafin shi Qur'ani ya gaskata a taura da linjila a yanda suke in ba a canza su ba kuna ji na sai ce wani tundira umar qura to kaji umar qura ta lo dan kai wa'azi ga umar qura uwar duniya ita ce maka to ashe sai ka ce oh to ashe wa'azin qur'ani ma na maka ne kawai banda mu Najeriya a sai ce wa man haula da dukkanin yankunan duniya har da Najeriya? har da Najeriya? to lokacin da aka saukar da ayar akwai Najeriya ne? ya kuka sai har da Najeriya <laughs> saboda wa ma'arsa ka illa ka fatallin nasi bashiran wa nadiran walakin na aksisla kenan ko ba Najeriya a lokacin akwai mutane a lokacin koyo aka yi sabuwar ƙasa a duniya tana cikin manhaula kun gane ko ashe abinda muke nema an ambaci ummul qura a wuri biyu a qur'ani sura ta shida aya ta 99 ku duba da kyau kun gani sura ta shida al'an'am aya aya 90 biyu biyu biyu ku duba an ambaci ummul qura ko to sai mu je wuri na biyu shine ne wa kadhalika karanta inji kun ji ko watun zira yawmal jam'i ila fi fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir suratu shura kenan sura mai lamba 42 aya ta bakwai daidai ku rike ashe da hikima malamanku suka zaɓar ma wannan wani suna maka uwar duniya akwai wanda baya ɗaukin zuwa maka ai babu sai dan baka da hali Allah ka ba mu hali ki je makka ki ga ka'aba daga nan ki je ki ga makwancin Muhammadu Rasulullah ya Allah Allah ka ba mu hali wannan na fara muku da shi ne a matsayin kamar taba kalashi kun fahimce ni to kuma zan tambaye ku wace addu'a na ba ku dazu a'a ai sai kar zan tambaye ku za ku haddace sannan kuma zan sake tambaya ko wata kilin ban manta ba a ina aka ambaci ummul qura kar ku manta wuri nawa ne ku rike lamba sura mai lamba nawa aya mai lamba yawwa wuri na biyu sura mai lamba arba'in la la sura ba arba'in ba ce la arba'in ita ce ghafir arba'in da biyu fusla arba'in da ɗaya aya ta nawa to ku rike wannan kun fahimta ko to sai mu je zuwa ga asalin abin da za a yi magana a kai wato duk mace mai imani in na ce mace domin zan mai da lamarin a kanku ne in ba haka ba kowa ma magana ta shafe shi duk mace mai imani ta tambaye kanta abu guda biyar abu nawa farko tambaya ta farko man man tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu limaza tambaya ta uku kaifa tambaya ta hudu aina ta ƙarshe tambaya ta biyar ila aina don Allah ku faɗe su ji tambaya ta farko Jami'in, tambaya ta biyu tambaya ta uku tambaya ta hudu tambaya ta biyar Allah ya kara muku albarka to sai muku bayani farko man khalaqani waye halice ni wannan sai ka tambaya ma akwai da tai kanta da kanta ana waye mu Allah khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil misali shi wakil Allah shi ne wakili mai kula da kowane abu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to ashe tambaya ta farko man khalaqani Allah khalaqani Allah ne halitta to ka samu amsa kin samu amsa to sai ki je ga tambaya ta biyu limaza limaza khalaqani to dan me Allah ya halitta limaza khalaqani dan me Allah ya mai ya halicce duk abin da kika gani a rayuwar nan akwai dalilin samar da shi biro da ke hannunki akwai dalilin shi biro don a tauna a cinye ne me aikin shi ashe yana da dalili kubewa danya don a yi aswaki da ita ne la me aikinta in kai aswaki ka sha yauki kuwa ashe tana da manufa kenan komai da kika sani akwai dalili to tunda yake haka ne kowa to ke da ni da ku da mu so mu kuma me dalilin yin mu shine ma'anar limaza na tambayar farko mun ce Allah ne halice mu kuma haka ne to dan me halice mu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an inna Allah huwa razzaq bil quwwatil atin sura ta nawa 51 aya 56 da 7 da 8 kenan an gaya miki dalilin da yasa aka yi to mun samu amsa ta nawa kenan madalla farko tukun waye halice mu Allah to da me yayi mu yace a'a nayi ku ne dan bauta kawai to to to to tambaya ta gaba kaifa to ya bautar ake yin ta كنا بيدني لي إيه؟ كيف كيف أعبد الله كيف أصوم كيف أصلي كيف أقرأ كيف أتنفل كيف أطيع الوالدين كيف أحج كيف أعتمر كيف كيف كيف كيف كيف كيف سكين تنبيتنكي تو تندني دن نيبو تانزو دنيا to ashe kuwa babban zaluntar kai ne in ban san yaya ake yin abin da ya sa aka halice ni ba ko kuwa zai yi wuki je aji zaki rubuta jarraba biki masa mai karatun ba Faɗuwa zaki to shine kaifa to ya zan bauta ma Allah wannan muhimmin abu ne ku ji tambaya ta nawa tambaya ta hudu aina ai aina ana min al-ibada to wai ni dinnan a ina nake ma tukun tunda dan bauta ne aina mecece alaka ta da bautar ina ma yin bautar kamar miji ne ya kawo cefa ne ke girki za a zo a ci girkin nan bayan la'asar sai tambayi ki yaya ina girkin mai kai ka ce a yanzu ma tukun aka dora sanwa kuma saura minti talatin a zuwa ci abinci kuma baki zai kawo domin shi ne aina ina kika tsaya A shi biki ma yi nisa ba to ina kika tsaya game da ibadan ba muna watan azumi ba ne aina an yaya azumin naki yaya azumi ne ko ko azumo ne me da kina azumi kina gulma sai mu ci aina an ana azumi kina kallon haram kai a ya zama azumo kun fahimci mana aina din ko kamar mutum ne yaje aikin hajji amma da kudin caca da kudin haram hmm? bayan da manzon Allah ya ce mu ce aina ina hajjinka ya zama hajijiya ba hajji ba to shi ne tambaya ta hudu aina kuna jina daki-daki sai tambaya ta biyar ita ce ne ila aina to duk in an ƙara cin kaso duniya ila aina ina za mu tafi ina za a tafi ina za a tafi ku faɗa mana sai layara bayan cin kasuwa ba sai a koma gida ba in aka ƙara lakcan nan kila sai mu koma mu ko to akwai wata babbar komawa tana zuwa ita ce koma zuwa ga Allah wattaqu yawman turja'un fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bakara aya 281 to waɗannan tambayoyi nan ne karatun zamu yi warawara na fata kuna da alƙalamin ku kiyaye to da farko tukun sai mu koma tambaya ta farko muka ce me man hu wane ne faransa suka ce ken kaske sai wane ne yayi mu shi ne Allah to Allah shi ne ya yi mu kwarai kuwa ya aike furta lafazin Allah bari in karanta muku ɗaliban tajwidi bismillahir rahmanir rahim yayi saboda bismillah na yi ma dalla ya kamata a rakkaka tarqiqi dalili saboda kasara ce ta zo inna allaha la yughayyiru takabaddala inna allaha tafkhim taglib ism al jalala lafz jalala to ashe sunan Allah ma ba a faɗin shi da wasa ke to Allah shi ne mu. <clears throat> da Allah ya tashi halitta ya nemi taimakon wani a uzurla to amma wannan makaranta da aka gina magini shi kaɗai ko sai da taimakon wasu akwai bricklayer da muke cewa brickler akwai mason akwai akwai sai da aka haɗu a shi kai mai rauni ne shi Allah da ya tashi yinki yina ya nemi karo karo a'udhu billah ta'ala Allah to wannan mahalici ya yi ne yi ki Ya yi komai yanzu da kuka taso daga gida za ku zo nan wurin wasu ku a ƙasa suka zo wasu kila abin hawa kusan adadin ƙwarin da kuka taka suka mutu kila kin taka ƙwari kuma ƙwarin ya mutu shin kin yi zunubi don kin kashe rai an amsa bayin Allah kin taka cin naka kila ya mutu kin yi zunubi okay kin taka kwarkwasa kila har ta mutu kin yi zunubi kin taka kadan doniya ko kurkudu ko kuma duk sun mutu kin yi laifi la wani ya ga maciji ya ɗauki sanda ya rafke shi ya kashe shi ya yi zunubi a'a ya yi ma aikin lada kai to amma da macijin da kuma da ke da mu da su duwa ya yi mu ya Allah to wannan mahalicci da ya halicci komai saboda hikima to shi ne ma'ana tambaya ta farko man ne, Allah ne. wani sakare ce shi ba oshi ta haife shi ta halice shi kai muka ce ita kuma ya halice ta sai ce uwarta ita kuma har aje kan na na hawa ko ita kuma hawa waya lice kaga wannan sakare ne bai san Allah ba Allah khaliqu kulli shay kun fahimce ni ko to tambayar mu ta farko ai mun samu amsar ta ko a gurguje sai mu je ga tambaya ta biyu ina ba ta bukatar ma dogon magana to tunda Allah ya halicce mu ya halicce mu da manufa akwai dalili da yasa yayi mu shi ne limada khalaqana ai kun ji aya kuma khalaqtul jinna wal insa illa to to to to Allah bai halicci aljannu ba da mutane ba sai da mai a kenan da mu da aljannu mun zo duniya ne don wani assignment wani aiki na musamman kuma ya nuna maka aljannu sun riga mu zama a duniyar nan ƙwarai kuwa kun san dalili kun san dalili wa ya taɓa ganin aljani a cikin mu muna son mu gan su ne su sha zaman su can kuma mai zaman mu nan kowa ya tafi a duniya shi amma suna shigowa cikin musu ba mamaki cikin lakcin nan akwai aljana ma ta zo ba mamaki ban ce kowai ga ba abin da eh amma <clears throat> ita ma mumina ce musulma kamar ku ana samun tsaye. ba sa kuma cutar da kowa ina zan ba ku tare da kun ji irin abin da ya faru domin ƙur'ani ai ya kira mu ya kira su yace ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min wato samawati wal ardi fanfudhu la na illa bi sultan فبأي آلاء ربكما تكذبان أتكين سورة همسين دا بيار سورة رب كنان أنكر الجن والإن دمو دسو ga kuma sura ma sukutun da guda sura mai lamba saba'in da bitunar da suratul jin kuma aljannu sun zo sun ji ana karatun ƙorani suka ce ku shiru a cikin sura mai lamba arba'in da shida aya ashirin da tara wa isarafna ilaika na farar zuwa ƙarshe to kenan aljannu su aka fara halitta domin Allah ce wal janna khalaqnahu min qablu min nar as to sai nan Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna su aka fara ambata wal insa illa to ashe an halice mu ne dan bauta to kin ji amsa ta biyu farko man muka ce Allah okay to limaza sai mu ce lil lil ibada to dan ibada muka zo duniya to yanzu matsalar ita ce kai tambaya ta uku ya ibada take ko kuwa ya kamata ka san ibadar cikin ku akwai wanda za ta iya bani fassarar me ake cewa ibada ban sani kila kuna karatu suka kun saurin to ina jinki me ibada amma da larashi zaki bani hmm. kai mun gode kore wannan magana waye ibn taymiya al-harrani jamil ibn taymiya a haife shi 661 ya rasu a 728 a hijira shine wannan magana yace al-ibadatu ismun jami' ibada suna ne wato wato matattare duk abinda Allah yake so na daga wato yani ayyuka na fili da da kuma zantuttuka wannan shine ibada kuna ji na cin abinci ibada ne yanko abinci ka kai baki ibada ne kika ce na zuwan ku ji muhadarar nan da malamai ke shirawa ibada ce kare da gaske karatun qur'ani a babban ibada ma ko kuwa yanzu idan a gidan aurenki Allah ya sa kina da wato injin markaɗen tumatir kina samun 'yan kuɗaɗe wannan sana'ar ibada ce ku bani amsa mana ibada ce mana ya ke zama ibada Yana yin abu ne in samu abin da zan ba maka yana asiri ba zan tambayi kowa ba ashe kare mutunci ma ibada ne kun fahimta ku waɗannan yara 'yan mata Allah ya ba ku mazaje da kirki duk wanda ya zo neman ku da aure sai kin ce a'a sai na istikhara in tabbatar in ka dace ko baka dace ashe ibada kike ko ku gane bane haka kuma maza samari in kuka tashi ku yi istikhara a takeice komai naka ibada ne domin a cikin sura ta shida aya 162 ce sittin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la sharika la wa bidhalika umirtu ana awwalu Allahu akbar yana daga cikin abinda nake jinjina muku da wuya a karanta ayar qur'ani ba ji an karisa da kowa so ku rike wannan kambe, ku rike wannan kokarin karfe wasa to kun ga nan ibnu taymiya ne mai mecece ibada duk abin da Allah yake so ibada ne kun fahimce ni ko dan ya ce qul inna salati ga ya musu sallata wa me wa nusuki me nusuk yanka wasu suka ce ainihin nusuk misali rantsuwa amma yanka ake nufi wa mahyayi da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimin to tunda yace na Allah ne ah to a rayuwa ake siyasa a rayuwa ake neman abinci a rayuwa ake gyartanci da sassaka a rayuwa ake toya ƙosai yin koko da ƙosai, to dukkaninsu Allah ya ce nashi ne kenan ibada zaki ko makaranta kika nemi a baki gurbin karo karatu a jami'a ke istikhara ubangiji ina son jan karanta medicine zan karanta oncology zan karanta misali duk wani logi-logi-logi zan karanta sociology zan karanta nephrology zan karanta duk wani abu na ilimi neurology kwakwalwa cardiology zuciya duk wani loji, loji, loji. ashe sai kika ce to Allah kai min zaɓi ibada ne ina son je biyu ke ne ko ɗan folio ko northwest ko ko ko ibada ke ke yi kuna fahimta ta komai sai ka ne ubangiji da dafa ba saboda in aka bar ki da shawararki da ra'ayinki ba inda za ki to shi ne wannan to ita ibada bayan mun ji ta arabi ibn taymiya Allah rahmace shi sun littafin shi mai suna ne al-ubudiyya ku samu littafin muhimmin littafin na ibn taymiya da ya faɗi wannan magana da wannan malama ta gaya mana al-ubudiyya kawai akan bauta yayi magana yayi illa filla sala sala kuna jina ya sunan littafin na wani malami a shekara aka fi shi na'am Yanzu a shekara na'am to nakan yi tambayar ba zata fa yana bari shuru sun jefo tambaya to masha Allah to shi kenan a ibada tana da sharuɗa guda uku ƙarƙashin tambaya ta nawa man limaza sai kuma kai a kai muke ko to ya zan ibada din ibada tana da sharadi guda uku na farko al'amru biha na biyu al-iqtida'u bin nabi na uku ikhlasun niyya duk ibada sai ta tara abu uku kuna jina abu na farko an ce ka yi akwai umarni an ce ka yi a to in ba ce ka yi ba ta yi babu ladara na biyu ok eh, an ce ita shi kenan yaya za ka yi da wa za ka yi koyi ba kun da Allah aiko ba shi ne wa shi ne wa yawwa to sai ka yi kawai da shi duk wata ibada in ba ta bi samfurin shi ba ta wahalar da kai ba to shi kenan mun ji ka samu umarni kayan da annabi ya yi akwai sharɗi na gaba to don wa kai in dai kai don mutane sai bai ka yau ka wahala Allah ka kyashe ba to sai mu koma kan ita ibada na kunga man limaza hmm? kai a yana muka tsaya man ko liman za ko kaifa jamil kaifan na ita ce me yadda ake yin ibada mun ji tarihin ibada zan ta nawa uku na farko an ce ka yi yanzu misali ba azumi muke ba an ce mu ne an ce mai yi ku ba ni aya sura mai lamba nawa aya nawa sura mai lamba biyu aya 183 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام mukama كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون haka Allah ya faɗa bakara 183 kenan ashe ibadar nan an samu dalili ko kuwa Allah ce mai haji ba ne aya alhaji ashiru manista ilai sabila sura ta uku da kuma mai ga wanda umarni ya zo karara shi na fi so kawai na ma'adalla arma wa atimul hajja wal umrata lillah sura ta nawa ta biyu aya lamba nawa ni kaida ta kenan sai kun bani lamba 180 la casa'in da shida 196 bakara kenan wa atimmul hajja wal umrata lillah kaga umarni ne ku cika hajji da umra saboda Allah to ashe kenan kaga hajji muna dalili amma ayar da ka kawo ai ana gaya mana lokacin da zai ne alhaji ashur mai alumat aya 197 kenan in ka je gaba can kuma sura 22 ce me وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج آمين to kun ga ashe nan mun samu na farko kenan an ce a yi ok na biyu wa muke koyi da shi duk addini duk ibada idan biki koyi da annabi ba to da Allah ya ba za ta bani wata aya da Allah ce abin manzo Allah ku bani wata aya ma dalla wa ma atakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab sura mai lamba nawa hmm. sura mai lamba 59 kenan aya mai lamba 7 suratu al duk abinda mun zai zo muku ku rike abinda ne ku ko قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم سورة ملنبا أوكو آية 31 قصنا ديوة كينن bin manzon Allah a wani ma ya jibo ne shi wasu batattu shedanu suke yawo su ba ransu da hadisi to shedanu ne ku kiyaye su shedanu ne masu qur'ani zalla bata zalla dai dole ne a fito kada malamai su shiru in danci ya bayyana a yi bayani wanda zai ɓata ya ɓata wanda zai gane gane Allah kuka samu ɓata Kujja ƙarara amma sai ga mutum malam Allah ya buge shi ya yana wasu kafiran duniya aiki saboda jahilci ko yana so bari a sanni ya ka wannan Khalid tu'uram bari faɗi kaza dan a sanni yanzu misali ya sunan unguwar na salisu na'am sai na ce ha ah, ai nan je ce sai ce wai wannan ne yawa abin da yake so wai wannan kaji makareci yace ai an san ne an gane ne ai to akwai wannan masu tsayar yan Khalid to rabbar musaba to kuma suna sayar da su. malamai su turo musu tambayoyi rututu ba sa iya amsa ko daya saboda tsabar dakikanci da jahilci to jama'a suna bin malamai bashi ku yi bayani la tubayyinunnahu lin-nasi wala la taktumunahu ba ruwanku eh mu wanda ɗi da mishi ba ta kai muke ko wata ko muke ba a'a addini ba wanda ya sai zo mishi da ƙarya za a yi ba ya rage na su gane gaskiya ko gane bata bin annabi dole ne kun gane sallar safiya raka na wuce a ƙur'ani haka Allah ce sallu alfijir raka a ta yi ina muka samu raka a biyu ina muka samu raka a biyu to ka ce baron ka da hadisi kenan qur'anin ma ƙarya kake baron ka da shi ajanda ce ta kafar duniya kuma san tarihi abinda Allah ya ce shine ne wa atimul hajj wal umrata ya za a yi hajji din daga Kano zaki fara labbaik Allahumma labbaik sai kin je ina sai je ina a ina Allah ya bace miƙati a Qur'ani waye bayyana mana to sai kace duk ba ruwan gadadi sai dai abi kai kokalwarka mai cike da majina ai da gaske wanda babu ilimi ciki saka bin manzon Allah dole ne in kana son ka bayyana musulunci da kyau yanzu da yarinya sabuwar haihuwa ko kuma yarinya budurwa ba ta taba aure ba da unguwar zoma shekaru talatin unguwar zoma ne sai wata yarinya ta zo haihuwa wa za ku kirawo ta kula da wannan mai haihuwar na gwazo ma ita yarinya wanda ba ta yi ba za ku kirawo ta ba ba mace bace mai tausayi ita ma to ashe kenan sai dai likita ko likitan ma nas ce midwifery misali in ba ta da ƙwarewar ungozomanci ba za ta iya wani gaya muku cewa dole masani za je to akwai masani sama da manzan Allah to asalin ajandar ta kafirin duniya ce amma bari mu fake da ƙur'ani shine makirci ne haka ta tsina yi to da suke yadawa ku san su da kyau ku kiyaye bin manzan Allah dole ne kun gane يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن أي كرن صلى دن جمعة كما ذاك جيغ ذكري من أين ذكر أنا الله يأتي صلاة يا مكم ذكر صلى النبي نبياني قيامنا القرآن إبني تذكر بذلك إيابا to abinda za ku sani ma waɗannan masu wannan aƙidar annabi ya ce dama za su bayyana yau shekara dubu da ɗari hudu ya ba da labarin sai ga su bayyana saukar zaƙin baki da ƙarya ya roɗe ku dole a yi bayani mu dai aikin mu gaya mu ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka gaba da nadamar mai gaskiya an gane ko to shikenan bayan kun ji wannan <clears throat> na ce a man na biyu fa limaza na uku fa mun wuce limaza a mun wuce kaifa a ba mun wuce ba ai muna kaifa ne ba ibada ba muka ce farko sharaɗin ibada a sami umarni na ayi yanzu ko ke ce kina zuwa gida sai kika ga wata mace kawai kika ga ta kwaso miki jabanki ta wanke ta ce na dara aiki a biya <laughs> za ki biya sai ki ce na sa ki ta ce a na kina son tsafta ne shi sa na yi kuma na kashe sabulu na ainihin dubu ashirin ki taimaka musu aiki kya ba ta ai sai an yi ma rigima ne na saki ashe kenan komai sai an ce kai to haka ibada sharaɗin ibada na farko kenan sharaɗi na biyu sai ka yadda annabi ya karanta a cikin hadisin malik ibn al-huwairin cikin bukhari sai sai sallu kama ra'aitu muni madalla ya annabi ya salla ya yi tsaya ya muka san sallar asubahi sallar azhar أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تسكن صلاة بلا ما شابه كينن وأن صلاة بيرك سبب هناك شرق عبارة نبيو سيكا يكوي دوان أكا أي كوش دين بيّن قرآن وانيني وانا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون sura mai lamba sha shida aya arba'in da hudu suratun nahal da ne ke bayani saboda haka shi ibada na uku kenan ko na biyu kenan ƙarƙashin yane ne ko sannan sharaɗi na uku ko ko ba haka ba danwa kuma kake yi ko da ga umarni din yanzu ga shi mun samu umarnin azumi ba to mun samu sharaɗi sannan muna yi yadda annabi ya karantar da mu ko ba muna cin sahur ba annabi ne ce a cin sahur rana na faduwa sai a yi ne kama Allah ke sun ma'atin musu yana ku cika azumi zuwa don Allah yaushe ne ne dare magariba dare ce to ya kuke shin azumi a lokaci ko bu gane ba ne sun ma'atin musu yana ilal ku cika azumi zuwa dare magariba dare ne na a ni ban ce farko Allah ya ce ila awwal kai ila layl da sai ce ila awwalil layl to yaya muke shan azumin rana na faduwa dare ne to ai sai ka sake tambayar masu ƙaryan Qur'ani zalla mu ce in da ne ku bari sai sha biyu tukun zaku. ko kuwa da shi ne dare din wanda ya gaya mana dare a nan magariba ta shine annabi Muhammad. Kike magana ta gane. rana na faɗowa janyo abin shan ruwanki saboda kina koyi da annabi kuma karki yi buɗe baki da abin da wuta ta taɓa karki fara ba fara buɗe baki da shayi don wuta ta taɓa shayi ko da koko wuta ta taɓa koko ko ba taɓa ba ne fura fa wuta ta taɓa fura fura fura shi tuwon tuwon tuwon dawo ji saukatawa ko wuta ba ta taba shi ba taba shi so ba za ka yi buɗe baki da shi ba yabuwa sai dai ka fara da ruwa ko da dabino dabino wuta ba ta taba shi ruwan shi ma in na shayi ne cancel sai ruwan da yake ainihin ba ta bashi muna koyi da wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimce ni ko to sannan kuma daga ƙarshe ka yi ibadan nan dan Allah don ya ce alalillahi dinul khalis sura 39 sautin zuma to kun ga wane ne mene ne ya ne ne? mun samu tambaya nawa yawwa tambaya ta hudu aina ne to anan inanin nan wato ba karamar matsala ba ce yaya alaƙar mu da ibada ibada muna yi ma da kyau yanzu misali ki ɗauki azumi ana son mai azumi ya kame baki daga surutai marasa amfani ma kina azumi yana ta gulmace gulmace ƙaryar arzula la zai shafi azumin ki a ina kika tsaya game da ibadar taki Allah a za ka miki gulma ki yadda kus kus kus ki yi da wasu ki yadda tsoma ki yadda da sauransu misali to kaga wannan sai ya karce ladan azumin ki kuna fahimta ta ko ne a ina ne ina muka tsaya game da abin nan a makaranta an baku assignment biki ba sai aka ce ina kika tsaya Allah ban ma fara ba sa ta ce to ka faɗi to ibadar kanta ina muka tsaya misali ya kamata ce muna karatun ƙor'ani yanzu ga shi har mun samu kwana goma a yanzu muka shiga tasha ɗaya cikin nawa kika karanta ƙor'ani kin sauke kin sauka nawa ina kika tsaya na tabbata wasu ku jaruman kila ma suna sauka ta uku kenan na tsammanin haka Allah ya sa haka ma wasu fa sai dai ba a hankali to shi ne mana a ina ai ya kamata a ramadan a ce aƙalla kin yi sauka hudu ran laraba muka fara laraba mai zuwa safi ɗaya kin yi sauka daga fadar zuwa nasi ki sake juyawa kafin ramadan ya wuce kina da hatama hudu masha Allah amma waya sai ta ɗauki hankali danne-danne whatsapp instagram kaza kaza kaza na'am to yani shi ne ma ina shi ka tsaya azumin kina controlling a ido ba ki kallon abin da bai dace ba hannu kar ka taba abin da ba nan ka bane ya ne azumin ba zai sata ba abadan dan barawo ci akai a yanke ma hannun shi والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم المائدة آية 38 فكينن كونغا يعني شيني معنا tambaya ta ukun nan to a ina muka tsaya a ina muke to mu so muke insha Allah ibadan mu muna wurin da Allah yake so insha Allah a Ramadan kina tarawih kina ciyar da wani abu nawa kika ba da kwanon abinci kosai nawa kika bayar koko da kosai kin kai wa masallaci misali kai ba ma wannan ba fiye wata kin bayar ruwa irin na gora kin bayar wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun saboda ramadan fage ne na gasa amma gasar lahira ba wai duniya shin kin yi marasa lafiya addu'a ina muka tsaya a ibada shin waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah sun mutu sun tafi kabarinsu da su aka yi azumi bara amma suna kasa kin musu addu'a barazanar da ke damu mu na shaye-shayen kwaya ka ga da da ta'addanci a ce yaro shirira ya kashe mutum bakwai a garin mu kun sa wannan gari ko kasa ta mu cikin addu'a ina muka tsaya hmm? ta gano ana taɗi da 'yan mata sha biyun dare kuna gani kuna gani kuna iyaye ka sha ya farin jini wani irin farin jini ko bakin jini ba farin jini ba ko ka iska wasu 'yan matan masu kwaɗayi wai mai neman ta da aure yanzu sai ta fara mishi waya wallahi za mu yi an ne and I want you to give me something to finance my excess yau kin zama mai kwaɗayi kin zama gaja Aiko toshi saurayi ya ke ci a ni ba ta kuɗi nake ba tuko ka tsaya mu gagarawan tafiyar tuko Allah ya bar wannan soyayyar har ta kai zuwa ga aure sai ki ba kanki charisma da dignity da mutuntawa ba ki fara ba ni ba ni ba ni ba ni fahimta ta kuwa? kuna fahimta ta? to ina ba da misali ne to ka ina muka tsaya ina muka tsaya game da misali bin iyaye ana bin su waƙada rabbuka Allah ta'abdu wa إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقارثا واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل ربعهما ما شاء الله sura mai lamba bakwai a da aya 23 wato iyaye a yi masu dara uba a bi shi uwa a bi ta uwa da uba su ne kofar da su ne hanyar da su ne sila tun dalin zuwan ka duniya ba wasa da su an ce mala'iku kan ce wai musamman 'yan uwa ta mutu sace to wadda ma ake daga maka kafa dan ita ta tafi ita kanka ya Allah to yanzu da azumin nan waɗannan yara 'yan mata misali kun taya iyayenku girki sau nawa kun shiga kicin ce ma mahuta duk zan yi aikin nan kun taya su wanke pampers na ku? misali nake babu ku waɗannan yara maza sau nawa ne kuka ce da mai baba kawo kayan ka in wanke maka ai ba za ka yi wanki ba dan ai ka haife ni magana ta ƙare to kun ji wannan kenan saboda ka a ina ne ko sai kuma na ƙarshe ne zuwa ina da zana ina za mu tafi sai ne ila aina zuwa ina lahira ko amma ta hanyar mai za mu je lahira ta hanyar mai mutuwa to yana so ku dubi sura mai lamba <clears throat> ashirin aya hamsin da biyar cikin lokacin da kuka bani kun ce sauran cibiyar, biyar sai kun dan ƙara kaɗan don sai mun dire ai kwarai na dan dire shi a gurguje a gurguje a gurguje kuna ji na a cikin suratu ɗaha Allah ya ce mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum Allah ce daga cikinta muka halitta ku ita me cikinta muke mai da ku ita me daga cikinta za mu zaki fito da ku wata rana a dukkanin dukkaninmu 'ya'yan ƙasa ne kuma cikin ƙasa ake mai da mu kullum ba ana mai da mu ƙasa ba kullum ana kai mutane kabari za a kai ki za a kai ne kuma za a kai shi to wannan shine tambaya ta gaba wai ƙarshen ina zane ne kin san da za ki lahira ko to kin shirya kin tsa kin yi tattali ba ruwan mutuwa da sallama ba ruwanta da mace ko namiji ko malam ko almajiri ko mai kuɗi ko talaka kowa ya za ta girbe shi ne to wannan shi ne minha guda biyu a tsakiya sai ce fiha minha ta farko fiha ƙura ɗaya minha a ƙarshe minha ta farko halitta ce minha ta ƙarshe fitowa daga kabari fiha kuma zama ne akwai wanda ya fi shekara miliyan uku a kabari yanzu wallahi malam ba jin labarin shi ya za a yanzu in kika shiga kabari da ke za ki shekara nawa ba la ilaha illallah to ya za ka ɓata rayuwar shekaru aro aro saboda shekaru arba'in a duniya hamsin ku gaya min ɗan shekara ɗari biyu a wannan unguwar yau ka ba ma da yawa to wannan aya ta cikin suratu tsaha ku haɗa ta da aya ta goma sha bakwai a cikin sura mai lamba saba'in da ɗaya inda ce wallahu ambatakum min al-ardi nabata Allah shi ya halitto ku daga ƙasa ya tsirar da ku da ƙasa a matsayin tsiro kuma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja sannan zai mai da ku kaga anan sai ce yu'idukum yu'idukum amma a cikin ba sai ce me nu'idukum ya kuma fito da ku wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha subulan hujaja yan uwa masu girma kun ji tamboyin nan guda biyar wane ne mun ji dan ne mun ji yaya ne ne mun ji a ina ne mun ji zuwa ina ne na tabbata akwai waɗanda an yi wannan karatukan da ku da su ba ƙila ko sun tafi ba za ku razauta rasu ba ko ba nan ba ko a wuri kaza haka abin yake haka abin yake ke ce ne ne da sauransu kuma mutuwa ba ruwanta da kuma tana da abu guda biyar farko ba ta jira na biyu umarni Allah ya bata na uku ita ke mai da yaro maraya na wadu ita ke canza maka matsuguni daga gado fanka ɗaiɗe a kai ka tsuki inda ba ruwa ba abinci sai tsutsa ce la ilaha illallah na biyar ita ce ke tona sai wani lokaci ashe ba su suka kai ka sai kaza kaza masu bacci a biya ba su suka waɗannan su ne bayanai na Allah ya samu amfana da abin da muka ji Allah ya karba mana ibadunmu gaba ɗaya ku karanta min addon da na ba ku ɗaga ku karanta mu عند ربك النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته